haɗu busatar da junanmu abin da ya shafi addinin musulunci kuma mun gayyato ɗaya cikin malamanmu na ƙasa watan sheik muhammadu kabiru haruna gombe allahu akbar kuma allah bisa ya dastar nufinsa ya ba su ikon zuwa ya zo tun azurshi muka sallama garba da isha'i a nan muna fata yan uwa musulmi nesa da kusa za a fara karatu a samu natsuwa abinda ya sa aka baro daga ƙauyuka daga cikin gari aka zo nan domin a fa'idanta don allah muna neman yan uwa nesa da na kusa mata da maza da suka samu halarta wannan wurin su yi haƙuri su saurari abinda za a fara karantarwa don ya amfani mu bayan haka kuma muna ƙara ma allah godiya da wayanda suka ɗauki ya haɗa wayannan abubuwa har ya kasance lokaci haka to yanzu insha Allah kowa ya gyara zama za mu fara bude wannan taro da addu'a da fatan Allah ya sanya wannan haɗuwa ta mu ta zama mu haɗu gidan aljanna haka kuma shi wannan malami da muka to ya samu zuwa Allah subhanahu ta'ala ya mashi jagora cikin abin da zai karantar da mu mu kuma Allah ya ba mu ikon ansar abin da za a karantar da mu kuma Allah ya mai da shi gidansa lafiya yadda ya sami mu lafiya eh, ba tare da ɓata lokaci ba za mu kira irin cikin malamu na wannan garin wato malam abdullahi mujahid ya zo ya buɗe wani taro da addu'a a matsayin shi na babban malamin kuma shugabanmu ya sa albarka a cikin wannan muna fata yana kusa sai ya zo ya hau ya buɗe taro da addu'a malam muhammad eh, malam abdullahi mujahid idan bai iso ba har yanzu akwai cikin limaman wannan masallaci wato malam hassan sai ya zo ya buɗe wanda addu'a muna fata allah ya sa albarka malam hassan bismillah بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستعديه ونتوب إليه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا فإنه من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير العدي عدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار اللهم أزرنا من النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم يا جماعة المسلمين ورحمة الله وبركاته من قد ما الله وبنجتي ميقومي ميقوى wanda ya kaddara taruwanmu nan yau saboda kabiru haruna gombe al'allama wanda yake allah ya kaddara yana cikin malamanmu wanda suke yawo lungu-lungu gari-gari ya sanar da mutane akan cewa su bi allah su bi manzan allah kuma su guji abinda aka kirkiro cikin addinin musulunci muna fata zuwansa ya zama to muna alkhairi abubuwan da zai faɗa wanda Allah maɗaukakin sarki zai yadda da shi Allah maɗaukakin sarki ya ba shi iko faɗansa idan kuma ya faɗa Allah ya sa mu ji mu karba kamar yadda yake da nake duban didinsa ko kullum kullum idan zai rufe wa'azinsa na karshe yakan ce ma ya jawo wani aya cewa walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan lahum to wannan zance zance ne wanda za mu yi ankali da shi sosai ba jin wa'azi kawai ko dadin muryan malami za mu ji ba kawai mu ji mu yi aiki da abin da ya zo da shi shine alkhairi muna yi ma Allah addu'a Allah ya sa albarka cikin zuwansa Allah ya sa zuwansa ya zamanto saboda Allah abinda zai gita na shetan ya zamanto saboda wani ko saboda wani manufa Allah ya da shi Allah kuma ya albarkance shi da kuma iyalinsa kamar yadda dare da rana kamar yadda annabi nuhu ke cewa dare da rana yana cikin kirawa zuwa ga anyan allah muna yi ma mala addu'a allah ya sa kamar yadda kiran annabi nuhu ya zamanto karbabbe allah ya sa shi ma kiransa ya zamanto karbabbe gura allah allah ya ba shi lafiyan jiki allah ya ba shi lafiyan jiki allah ya ɗaukaka shi kan musulunci Allah kuma malamanmu wanda ya zo ya same mu nan Allah su ma ya rufe a asirinsu kuma ya ɗaukaka su subhanakallahumma wa bihamdika ash'adu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai. allahu akbar Allahu akbar alhamdulillah muna fata Allah ya karɓi wannan addu'a kuma ya samu dace za ku ga abu a hannaye na waton kasuka ne wanda yana da kyau a yi ƙoƙari a mallaki wa'annan kaset a sa ya zama da ake kallo ake ji a nan mata da yara ba samu zuwa ba ko na surare a rinka samu suna kallo akwai wa'azin da aka yi rana wata yau wata rana a ta gabata a garin abuja wanda yake gashi an zo da shi nan za a same su hannun masu sai da shi sannan akwai shi wa'azin da wannan malami zai gabata an yi makaɗan to ya yi wani wa'azi wata wanda ake taken suna ta shiga fada suna ta shiga fada wanda shi sheikh muhammadu kabiru gombe ya gabatar da shi shi ma wannan yana da kyau a mallake shi a ji sai kasar ɗin kuma waton gaba da gabanta gaba da gabanta wanda sheik abubakar girar gungu ya yi shi ma sai a mallaki kasar ɗin a hannun masu sai da sai alamomin tashin kiyama guda 60 wanda idan mutum na sai ji su ko kuma ya gani abinda aka karanta shi ma zai zo sai wannan kasar ɗin a wajen masu da sai kuma karuwar imani da raguwar imani wanda sheik abdulrazak ya haifan yayi karuwar imani da raguwar imani tabijan kowa sai kokari ya gane iya sai wannan kaset ya karu imaninsa ko ya ragu sannan kuma tawadu'u cikin sallah wanda shi dai sheik abdulrazak ya haifan yayi sai kuma wani wazi da shi sheik muhammad haruna bambe yi waton zaɓi sonka wanda ya yi bayanai sosai a ciki yana mace mai biyayya ko mace mai jayayya da kuma zaman lafiya da kishiya da dai sauran waɗanda suke na cikin zaka sai insha Allah za a gani sannan sai wazi kuma da aka ɗauki wannan kasa shi ma kowa gina ramin mugunta ko wanda shi ma shek muhammadu haruna gombe ya gabatar da shi sai kuma ana wata ga wata mai alkyabba ya koma shi ma an kusa mai wannan ɗin za ku ji bayanan da ake ciki a kai Allah a takaice dai kan suka ne gaba daya kawo inda wanda in ka zo ka saya ka je ka gani a gida za ka ƙara amfana a cikin gidajenka muna fata Allah ya mu dace to yanzu don Allah ƙara gyara zama kafin shi dai malam ya zo za mu gayyaci kuma wasu da cikin malaman garin nan su ɗan yi min nasiha ko kuma yi eh, a ɗan takaitaccen nasiha da harshen garin nan ina fata an fahimta ko za mu gayyaci manyan malamu na garin nan su min nasiha takaitacciya da kuma harshen garin nan ina fata an fahimta ko za mu kira malam muhammadu baba gicu bidda malam muhammadu baba gicu bidda zai zai mun nasiha a takaice da kuma yaran wannan gari muna fatan da Allah ya dan saurara wannan bai su jin yaran za su ji an jawo aya ko hadisi dan lokaci kaɗan kafin malam ya ci gaba da karatu malam bismillah ina yake yana kusa malam muhammadu baba gicu tare da shi za a kira malam isa kagara sai ya zo ya ɗan yi mishi karatu kafin abin nan sa ga zama jami'a an ta haɗari أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أت أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حب دابة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى حتى إذا جاء أحدكم الموت حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسدين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف يعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إن الحمد لله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 إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تكاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير لعدي وأحسن لعدي عدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر لأمور مؤدساتها فإن كل مؤدسة بدأ wa kulla bid'ati dalala wa kulla dalalati fi an-nar ahazana Allah wa jarana min an-nar assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ya ummatal islam wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh a ye dadi atoichi esuna wuci obe zankena kafin min leboro na yin nan na dai baaji a kabiru bida nga ye gaga kabiru gombia ẹ̀pá ẹ̀gá ẹ̀kẹ̀yẹ báyẹ̀ kabiru gombe ya e a yẹ kabiru ina na yẹ iná ná bàájí tó bídá gẹ̀gẹ̀ bẹ́ẹ̀dọ̀ káàfí kabiru gombe na. alhamdulillah kamin dondo jama'a musulmi shi aga ewu egban a ce ji akuri a ce amitu ta daji ya ce ci da kendo na annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam bebe biyu na to wale ga insha allahu yana wage ya zaye ya danyi ya tsogwa na fondo ciwa da ci ta obo ale ga umma fi foga na yi na kibabon na man na yi tuye don wa biya na uci biya na umma fi ya amma na ya kuri jina yi nan na suku alhamdulillahi man da na gangani be yi tukwana na ke jama'ai musulmi ji kafi na manyan guta e gagaba wani an ega na man na jaduwa abụ na ga ke don gogana kamin dondo musulmi ga be don wa lotun dondo olu olu tuna soko ga sadun bun lona umu ga lu lotin do bụ bun na. umu ke yu lu ebo soko na bun luna kan ga musulmi a jile tunu na. zandondo na je babo na lo zane na ogbo iwu bi obi ebe ni e dohun adawo ga esoko ume pade na un bawo na un lo tun bi wi on ga yi ko obi ebe bo un bi odu ile ma woro na abele ma ko ma man na we wo ni ko we ni uye ko to bo un we ni uye be ya na un do ni uye ma gandan da zaje abo de ni ya wuce na kendo nu ke na dan wa ke lo ni amma o ga je be de ni e da wo do le maye wo mo we ga ma wo mo lo tun na mo ga ga na wo cha ji dai je be so ko da annabi muhammadu bena ebona chinwe ga ijo pata bandon de la won da musulunza ban don da wage tuna kada juji daidai da ya gaya nabi muhammadu ya yi gaban zayo ban don da lokacin ijen nuna gauba na da yana sai face etunu lona wuga ji daidai da kendo na annabi muhammadu wiyuna umake lulu ebo esokwe na tuwa na bifi na. wane da misali ya babo shi ya yi banin nan gani misali ya èyí o ìṣẹ̀lẹ̀ ibé ìdáná tukọ́nà ibé ìlóyò ni kẹ́ntọ̀ ní wọlé jẹmáà ẹ̀kì àbọn nípa nídáná àdúwà jẹ àbọn bá ní ìjà bọ̀wọ́ àdẹ́dà ń bíà a ti dábàá ń tó bẹ́ ìṣẹ̀gánà eya kpata na ụba dị na-echebe fo ndochi iwe abịdọbụ a ka ngaga nchima musulmi kiwo ga yandondo na akawe baje da tuso kowa na ụka batare etu na ụba lona iwo ha abekede fo ndochi ụba abịa echebe da atụtụ etu na wallahi tallahi sai aga waje da ya tuna lona kuma da ya kwace yi ma da ku fada ya ke fiyo a fi zan da ci jimini ibo na yi takada gwaro ga alugwa wani amma je ga na yi wa man فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إن إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يهور wato shani da ke yi lamari na luki sarani noyo mu musulmi don don fayu shishu ya tun daga ijebo kocin zarijo ba ta wa bi amfani a ha ki je kiyo masu ga musulmi biyu da nana musulmi ya suya ko ku bi da ci ga yandon da matabo na ga gaza ba ko na sai tun wuka lona iga lugba ya ta ta wa ta igalukwa gamana ya bụ eje zu gamana na nwanyị tama zandondo da ji wa ni kawai ni gan wa gogwa ya waki yo mo na lalace wa wa gan waje wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa lalace wa wa gan waje ba ya ja n'ebe a meke kwaki ome fana ewe kwana a muhammadu no Yu usharu nasu yau maliki ya mati hurratan gurulan wa awwalu man yukusa yau maliki ya ma ibrahimu halilullah zandondo annabi muhammadu in jaba wa zai gaga annabi ya ga ilawa annabi ya ga ko annabi ga annaba wangi jike kwaki ome ana kile kwaki ome zandon da je dadan bi chuwa zandon da na kile guruntu kai waje guruntu ba gindon da na kile badunci wani fana faya da ne ma ke har ba na na Aisha radiyallahu anha ku ce ga annabi Muhammadu ba ya rasulullah kai ya annabi na to ba ji to yi ba ji ki ce ci abu to ji ne annabi da a ah, Aisha wato lamari yake yoma lamari yake yoma wace na ka to da na da leso dan da ciya lọ́wọ́ ti annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ga zana a taya lafe lafa toki o mana zana a taya wayi zana a tatufu wayi na kuma toki o mana ga annabi ibrahimu alayhi salatu wasalam kaga annabi ibrahim ga tun alko ne tu fun ngayo to zando ro be tawayi jona ti gan wa go bayan da ti awace o mana wallahi tallahi zamanan wai sun ekwechi ya ome efuyo na káàtò tó ti yẹ́ sọ̀kọ́jọ́ lọ́lẹ́ ní gẹ̀gẹ́ ànẹ́bí sọ̀kọ́jọ́ kẹwọ̀nyá ẹgbẹ́ ní ìbájú yìí ànẹ́bí bí ẹ̀tọ̀ kàfí bí ẹ̀tọ̀ chi náà ajẹ́ ànẹ́bí na ajẹ́ tó chi ní wúyà ànẹ́bí wúyà náà àmá ń jẹ́ tó chi wúyà ànẹ́bí pátá ìtúchà tó ka tó ti yẹ́ sọ̀kọ́jọ́ ekwechi ya ome aláàkẹ́ gbázà na tina muhammadu nzauna ẹ̀kọ́ na musulmi àti ìjọ na nga yiwọ láti tí ó tẹ̀kín dé emi láti sọ̀kó èdè mi láti ànẹ́bù muhammadu dandondo ne dáadé na sára fọ́gá àti àtàkàdù láyò ẹgbàgbà lónà sọ̀kọ́dọ̀ fasọ́fà yóò ha sábú ìsáàbà yẹ̀ síra bẹ́lẹ̀ yìí a ji za wuce bincike a ba biyu ga yadda gina ta sauki na yadda gina ta sauki na yake yi ma ebe na na aisha wuce gina nabi muhammadu a nabi ga zandon da aga ka kini jan yi ma ci ga aga tun ji bincike na abuja ba. a chere na na aisha chega nga sokodo ya mama wuti a kitabo ubi emini fa sawfa yuhasabu hisaban yasira kenna dai no ga e da bincike na sokwe gana wace ga bincike da sauki na wace bincike e ka zama waje da ana ziga waje waya kuma dị bincike ne ebe zama waje da ana kila wace ji waya to to shi wato maga a janin do to gobe sai lo hisaban yasira don to doji wato da janin do amma waje daga wata gikini ci ga tila wace jiya ta zo a na diga don da aka aka gikini a ci ga tila wace jiya ta zo no shakka da ba wa gagwa mulauda musulmi dole wala da cewa tekin da bauta jiya tsoici da kendo na annabi muhammadu ga wuya ne yana ji ya fi musulunci wa fara na ya gwaso ko da ya e gwa annabi mada annabi mada da wani utu eh annabi da da wani utu o ga e ya faki yoma musulmi ya ce an annabi ya ce ya ga ya ce duniya alkausara musulmi da te ro shi te lo ba nabi malaika da te nya e da saba muhammadu yi nan nama malaika da te nya da da saba nabi muhammadu ma anabi mali aye bi alama ya da aluma wujayo e na ju ba da cewa je da suke aluma je ti o mana o ga alu ga we wa abeke za da je na yi shafi gutu na wa bi ci gu baba na wa yi e gwabu baba na wa yi e gu na doko wuci ka biya gada mini doko shi ko kiri yo zanna ke doku ya a ga wa ke doku ya wato aluman ya bebebe alama yadda e na alola shi yanin ga ta yi na da wani àmọ́ mùsùlùmí wọn àlọ́lájí wọn sálàjí wọn dàkì ó mọ́ ǹgbọ́n àdàtí àlùkọ́ sára màláìkà yìí yá ànábì dẹ́ ya lúgbà tí a jẹ́ na yìí àbá à muhammadu náà bí ìṣẹ́gbá náà ń jiná tó lúgbà tí bọ̀ ya na jà ẹ́ mẹ́yìn tí wọ́n yẹ ṣe àdánjọ́ wọ́gájí mọ́lìdí wà dé ládá wọ́gájí wòzífà wà dé ládá wọ́gájí nná nna dé ládá wà muhammadu wòlúdà bàná ọdọ́ ilé ẹgbù jẹtúnà ètùn bàndọ́ndọ̀ nígbà lúwà ní ẹgbù jẹtúnà ní sọ̀kọ́ ìdọ̀dọ́ ìlọ̀lọ̀bí na àmànú wà ámìlú sọ́àlẹ̀ àtìná ma na sọ̀kọ́ gáàlò annabi muhammadu mawé ẹ̀tí ugbọ́nà wọ́gátò a ah, latakada laya ga latakada zumo na wujin wace wace lo zumo an ga aga egwu la zu egbo bu seju ati guji zumo ati latakada yi amma mu wuce ati kawo ra zari kenan fasofa yo fasofa usubura ko wuce wa ne ga da na ga o ka sami la tu ina ẹ́ẹ̀ká àsàmì náà tún ìnà tuntun máa bẹ̀ fọ́dábíà ṣẹ́kàdẹ̀gbà zandongo tẹ́kàdúgbà lọ́gbù ugbo àti zùmọ́nà ìdá gẹ̀dẹ̀ iná ẹnẹ ìrì títọ́ ẹnẹ na ẹjìnà kẹtàkì bàràbàrà iná wọ́yẹ́sùlá sahira ìdá na ẹjìnà barabara ji. ebe m na-ajụ azụ ụlọ tụkpata na ya zụmọgbo musulumiji musulumiji musulumiji ihe na-abịa kafiri ji tee ilere musulumiji ihe na-abịa kafiri ji tee ilere annabi ma na yi wubai ba sa kafiri ma annabi nan ubai ga sa kafiri ma alin dondo ya kwairin dondo e ba na adabo e ba e gangabo e ba e zantabo e ba e tulobo e wajen yi tabiya na ke kafiri e biyayi na yawa da musulmi sun ya amma wa ne bi musulmi musamman yi zai je gidawa sun na cikin babon nan nan nan wale musulmi e biyayi shafi kawo beto sallaji ya shi kukuru na ci debo a ta Fula, aṣáájọ́jọ́ fùlà mùsùlùmí jẹ́ na biya, yìí bíà tọ́ ẹ̀kẹ̀ ni ga lokaci ákú jama'azu iṣu tupa wa yi iwe na manya ta yi tupa da yi nan so ku wuba so ki wuba so ko mu yayi iko ne tun lo bi ne ga wo mu ta ji daidai da ya ga annabi muhammadu nan babu na rabu mai cikin wa wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar alhamdulillah alhamdulillah mun saurari karatu daga ɗaya cikin malamanmu na wannan gari kuma Allah ya wata mana irinsu ko baka ji wannan yaren ba ka ji da aka kuma ka ji ana kabbarori ba suka ji kuma ka ji hadisan da ya ja muna fata Allah shi amfane mu ya amfani dukkan al'ummar musulmi ga baki daya alhamdulillah alhamdulillah mun saurari karatu daga ɗaya cikin malamanmu na wannan gari kuma Allah ya wata mai irinsu ko baka ji wannan yaren ba ka ji abin da aka kanta kuma ka ji ana kabbarori wani suka ji kuma ka ji hadisan da ya ja muna fata Allah shi amfane mu ya amfani duka al'ummar musulmi ga baki daya yanzu ɗan uwa musulmi sai a ƙara gyara zama wanda aka gayyato shi za mu gayyata yanzu ya zo nan watan sheikh muhammadu haruna gombe zai zo a yanzu nan wuri a fara kafin insha Allah don Allah ƙara gyara zama in akwai tambayoyi ko kuma za su kuɗin harshe ba matsala ba ce a rubuto insha Allah inda aka sani za a karanta inda kuma gyara ke za a gyara kuma daidai ne ta mu Allah mu da ku Allah wani ikon yin aiki da abin da ke daidai watan za mu gaito alaramansa wanzu da shi watan arama anas nasiru kura salisu kura zai zo yanzu ya fara kira'a sannan shi kuma sheik muhammadu haruna kande sai ya zo muna fata allah ya musu jagora allah kuma ya sa ya amfani da mu abin da za mu amfana da baki daya assalamu alaikum warahmatullahi بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمر أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقوا يتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يسرون يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار نعم لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تدك دكت لعظمته الجبال الراسية العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خافية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جائل العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالرابح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه مصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التبديل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس الذين يأمرون بالمعروف وينحون عن المنكر من يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا حماة الإسلام حراس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بالتهية الإسلامية الكريمة الفضيلة تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda a cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya tara mu a wannan farfajiya a farfajiyar wannan masallaci na sunna wato duk lokacin da Allah maɗaukin sarki ya ƙaddara shigowa ta garin bidda idan na zo na ga wannan masallaci na kan ji zuciyata ta cika da farin ciki kwarai da gaske duk wanda ya shiga wannan masallaci naku ya san sunna tana da gata a cikin garin bidda ba a najeriya ba ko a ƙasar saudiya aka gina masallaci aka ƙawata shi aka zuba masa tarazo aka zuba pop aka aka aka aka to za a ce an yi kokari balantana a najeriya ba za mu gushe ba muna addu'a dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa wajen ginin wannan masallaci allah ya saka musu da alkhairi tun daga shi madugu uban tafiya wanda da tsayuwarsa wannan masallaci ya samu nasara allah ka saka masa da alkhairi shugabannin kungiya da maluma na sunna da 'yan agaji wanda tsayuwar ku wajen da'awa da karantarwa ita ta haifar da wannan natija muna addu'a Allah ya saka muku da alkhairi kai duk wanda ya bada koda shawara ne a garin Bidda wajen ginin wannan masallaci Allah ka saka masa da aljanna kai wanda bai bada shawara ba ma amma da ya kalli masallacin ce kai amma dai abin nan ya burge ni ya Allah shi ma a hado har da shi Bidda a kuma cikin wannan jiha ta Niger a wannan ƙasa mu ta Najeriya kamar yadda na saba faɗa wato ƙasar da ta tara tarkace da yawa akwai 'yan wuta akwai 'yan aljanna akwai 'yan tozon la'arafi ba don komai ba sai saboda gabatar da wa'azin musulunci labari ya same ni ta hanya ingantacciya makasudin wannan taruwa ta mu kaman jajibire ne na wani muhimmin lamari da za a gabatar gobe da karfin Allah shine launching na fadada wato wannan makaranta wacce wannan baiwar Allah Allah ka jikanta ka gafarta mata Allah ka kai rahama zuwa ga kabarinta ta fara assasawa tun a rayuwarta ƙarshen rayuwarta kuma ta yi wasiya akan wannan makaranta kuma masu gado suka goyi bayan wannan wasiya aka bi sunna aka ƙara wannan aiki na makaranta yanzu kuma ana bukata a ƙara faɗaɗa ta muna addu'a taro da za a yi gobe Allah ya sa masa albarka abinda ake nema kuma Allah ya sa a samu an daɗe ana magana zan shigo cikin garin bidda to amma komai bayyuwa sai Allah ya amince yau da Allah maɗaukin sarki ya yadda da amincewarsa gamu a cikin garin bidda Allah ta'ala ya sa mu dace kuma na gane cewa na shigo bidda domin yanzu ɗaya daga cikin manyan maluma suka gabatar da ya gabatar da wa'azi a yaren nufanci ana wa'azi nufawa suna kabbara ni kuma ina girgiza kai kar ku ɗauka wai bana jin abin da ake faɗa gaba ɗaya abin da ya faɗa kusan ba wanda ban ji ba sai dai ban gane ba Allah ya saka masa da alkhairi da mu da ku da shi duka Allah ya ba mu ikon aiki da abin da ya karantar ba dogon wa'azi zan yi ba wani hadisi gajere kwara ɗaya tallin zan karanta sai in cika wa riga ta iska Allah ya sa mu dace an abil abbas sahal ibnu sa'ad sa'idi radiyallahu anhu qala جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما أيدي الناس يحبك الناس حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنه wannan hadisi na sahal ibn sa'ad ibn sa'id radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda duk da banganu da malamai suka yi akan isnadin wannan ruwaya amma dai tabbas ne hadisin ya zo ta hanyoyi da dama kuma da dama daga cikin hanyoyin suna da kyau wannan ne dalilin da yasa imamu nawawi ya dauko shi ya sanya shi a cikin littafinsa hadisi ne wanda ibnu maja da wasu daga cikin maluman hadisi suka ruwaito Allah ta'ala ya sa mu dace wato hadisin yana kunshe da wani babban sako wanda babu lokacin da al'umma ta Najeriya take da bukatan wannan sako kamar wannan lokaci da muke ciki ba al'ummar Najeriya ba ma kana iya cewa al'ummar duniya gaba daya sahal ibnu sa'adin sa'idi Allah ya kara masa yadda yake cewa wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mutumin ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ya rasulullah ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dullani ala amalin ka nuna mun wani aiki wanda iza amiltuhu idan na aikata wannan aiki a habbani Allah Allah maɗaukin sarki da kansa zai so ni ka so Allah matsala ce ƙarama don Allah ya cancanci ka so shi ko saboda ni'imomi da Allah ya maka haka ne ko ba haka ba ne amma ina babban magana take inda babban magana take yanzu bayan kai kana kaunar Allah yanzu Allah madaukin sarki da kansa a cikin halittunsa daban da shi babu wanda ya san adadin su shi kuma Allah da kansa ya zama yana kaunar ka yanzu yana so a koya mashi wani aiki da zai sa Allah madaukin sarki da kansa ya so shi bayan Allah ya so shi kuma ya sa mutane kuma su so shi ya zama mutane jama'a suna kaunar shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa masa abubuwa guda biyu ya zo wajen ƙwararren likita kuma likitan ya bashi magani abu na farko sai ya ce masa wato ka guji duniya idan ka guji duniya to ƙalla maɗaukin sarki a sanadiyar wannan zai so ka zai ƙaunace ka sannan ka guji abin da ke hannun mutane idan mutane suka tabbatar da abin da ke hannunsu baka sa ido a kai ba to su kuma mutane za su ƙaunace ka don dama wannan shine bambanci tsakanin mutum da ubangiji shi Allah idan kana yawan roƙonsa sai ya soka su ko mutane in kana yawan roƙonsu sai su tsane ka shi Allah in kana son abin da ke hannunsa sai ya kaunace ka hasali ma idan baka roƙe shi ba sai ku bata ka'idar inna Allah ta'ala inna Allah yuhibbul mulihina fi du'a Allah madaukin sarki yana son yan naki a wajen addu'a wanda zai nace ya rinka addu'a ya rinka surfa addu'a ya rinka roƙon Allah Abu Hurairah yace in nazo wajen addu'a har gishirin miya sai na roki Allah in na lissafa na lissafa na lissafo na lissafo sai in ce ya Allah maganan gishirin miya saboda shi Allah yana son me yana son mai roƙonsa mai nace wajen roƙo shi ko mutum a ka'idarsa babu wanda ya tsana kaman mai nace wajen roƙon shi in dai ka zo ka ce ya baka ka dawo ka ce karo ka dawo ka ce karo ka ce sadaki ya ba da sadaki ka ce to maganan tura min zannuwa amarya ya bayar ka ce to ranka daɗe magana akwati mai taya ya kawo ka ce to goron daurin aure ya kawo ka ce to tabarmin da za a shimfiɗa, ya kawo ka ce mota ɗauko amarya ya kawo ka ce abincin biki ya kawo ka ce cefane ya kawo ka ce breakfast ya kawo ka ce lunch wallahi ko ka ne sai ya ce kai daga ta dan ladi abin da ya ishe ni haka an gane bambanci tsakanin bawa da ubangijinsa wai wani wato ne yake neman sarauta a bashi sarauta hakimci na garinsu sai aka bai shawara aka ce ka tafi makka ɗakin aba ka je kai ta addu'a nan take sai ya kama hanya ya je ya ce me ya kamata ya aka ce ka yawaita dawafi wato da ya je maka ɗakin ka'aba ya sha zagaye wajen mutumin nan ya rinka kewaye ka'aba in ya kewaya sau bakwai ya nafila kamar yadda aka koya mashi da safe dawafi da rana dawafi da daddare dawafi da yamma da maraice da jijjifi da tsakar rana ya rinka kewaye ka'aba baji ba gari kai ran nan ya zagaye ka'abar ya zagaya ya zagaya sai ya tsaya ya kura ka'abar ido yana surfa addu'a yana ya Allah sarautar nan dai da nake nema ba tun komai take wajenka ba yace saboda haka ya Allah ka bani ita ka gani in huta kai ma ka huta me ya kawo masa wannan tunanin ya gara dan adam in ka matsa masa da lamba da ka matsa masa lamba da roƙo sai ya mika maka ce bari dai in jefar da kwallon mangoro in huta da kuda da Allah gashi ka tahi ka bani wuri dai in huta haka to shi kuma bai san Allah madaukin sarki wanda ya fi so shi da wanda yake roƙon shi ba amma kun ne abin ban mamaki yana dawowa garin su sai samu gwamnan jihar har ya bada appointment na a bashi sarautar ana jira ya dawo kawai a wankan sarauta ne saboda in kuka lura cikin maganar da ya faɗa akwai wacce ta burge Allah shine da yace ya Allah sarautar nan dai ba bakin komai take wajenka ba gaskiya faɗa ko ba gaskiya faɗa ba to duk da yayi tabargaza daga ƙarshe amma Allah ya bashi uzuri kuma ya samu sarautar to sai yake ce masa su mutane ka guji abin da ke hannunsu su mutane sai su kaunace ka a wata ruwayar sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fanzur hadal hutam fabisu ilaihim in kana so mutane su soka to wannan kayan duniya da ke hannunka rinka ba su wannan zai sa su kaunace ka kamar yadda ya zo a wata ruwayar Allah ta'ala ya sa mu dace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi manya manyan maganganu guda biyu a cikin wannan hadisi magana ta farko laƙani da za ka rike in kana so Allah maɗaukin sarki ya soka ya ƙaunace ka shine ka guji me ka guji duniya me ake ce ka guji duniya ba wai ka daina ɗinka riga mai kyau ka daina cin abinci mai kyau ka daina shan farfesu da safe ko ka daina sa hula mai kyau ko ka daina sa takalma masu tsada ko ka karka gina gida mai kyau ko karka shiga mota mai kyau ba wannan ne abin da ake cewa gudun duniya ba a su wayannan abubuwan da kuke gani na jin daɗin duniya su wa'annan Allah bai haramta mana ba ba haramta wa masu imani ba hasali ma dan masu imani Allah ya duk wani kayan jin daɗi da gani a duniya Allah rama Allah ya ce kul man harrama zinata Allah kul man harrama zinata Allah allati akhraja li ibadihi wa الطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة أه. كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون الله يتي قل كتنبيس يا من الله صلى الله عليه وسلم من حرم زينة الله التي أخرج لعباده wane ya haramta wannan kawa ta ubangiji wacce Allah ya fitar wa bayinsa a nan duniya wa tayyibati min rizq da dadada daga arzikin ubangiji wa yace muku an haramta wa yace muku haramun ne mutum ya sa riga mai kyau wa ya ce muku haramun ne mutum ya gina gida mai kyau wane ne ya ce muku haramun ne mutum ya ci abinci mai kyau a wannan ba haramta ba ba shi ake cewa zuhudu ba ba haramta wa mutum wannan a rayuwar duniya don yana mai imani ba ba irin aƙida ta malaman bidiya da yake suna so su yi mutane ciwa-ciwa ba haka nan ya ƙi wanka ya ƙi wanki baya brush kaga kafar wandonsa ta yi spring hannu rigar ɗaya da link ɗaya babu kan ya ci kuikuye asha asa a gabara ga wani dogon carbi sai ka ce hanjin akuya yana tahiya yana wani gugguƙar da kai wai shi abin da yake bukata an gan shi a ce ga mai imani ga mai tsoron Allah ba wannan shine abin da ake magana akai ba a to waye haramta wannan aka rama kalla wa ya ce maka karkaci abinci mai kyau laifi ne wa ya maka ka sa riga mai kyau laifi ne ba musulunci ne haramta wannan ba wa ya ce maka ka auri kyakkyawan mata a nan duniya laifi ne a ba haramun ba ne ya halatta kun san da saboda shegantaka a ƙasar nan wai ko mace sai an ga wata 'yar gurgo gurgo haka tana tafiya tana up and down tana sama tana ƙasa sai a ce ayya wannan ai ta malamai ce Allah ya isa Allah ne faɗi wannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya karantar da wannan kalla wani ya zo ya samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wa'azi a kan girman kai da hatsarinsa? sai ya ce ya lalla. ni ina so in ga tufafi na mai kyau takalmin da zan sa mai kyau ya lalla. wannan laifi ne shi ake cewa girman kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa inna Allah jamilun yuhibbul jamal Allah mai kyau ne kuma yana son abu mai kyau sai dai abin da ake cewa girman kai shine batsarul haƙi wa gamtun nas ga gaskiya kana kallo amma saboda shegantaka kayi ƙiri da muzu ka yarda da ita a faɗa ma gaskiya ka taurare sannan ka ɗauki mutane kaman ba mutane ba ka ɗauki mutane kamar ba halitta ubangiji ba ka rena su ka rinka wulakanta su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan shine ake cewa girman kai sai Allah ya ce ku saurara ma ku ji abubuwa masu kyau da so ga an yi a duniya din kul fada musu ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hiya lil ladina amanu fil hayatid dunya Allah yace wannan na masu imani ne a nan rayuwar duniya a idan kaga yadi mai kyau Allah yace dan mai imani ya halice shi in ka ga mota mai kyau don mai imani Allah ya yi ta idan ka ga abu hawa mai kyau na mai imani ne in ka ga gida mai kyau don masu imani Allah ya bada wannan basirar in ka ji wata miya mai ɗan karen zaki saboda masu imani ne in ka ga wata yarinya kalar gari zan kaɗa ziya kan kowa kin wanda ya rasa ta masu imani ce in ji Allah qul hiya lil amanu fil hayati dunya anan rayuwar duniya sai dai anan duniya kafiri ma yakan taɓa albarkacin kaza ka dangare ma yakan sha ruwan kasko amma in kiyama ta tsaya sai Allah ya ce khalisatan yawmal qiyama idan kiyama ta tsaya duk waɗannan dadadan abubuwa na masu imani ne su kadai kafiri ba zai yi tarayya tare da su ba kenan wannan ya nuna ba laifi bane ba haramun bane ba kuskure bane hasali na sha gaya muku duk inda ko zo wata mota mai kyau saboda wa'azi da da'awa Allah madaukin sarki ya ba da basirar da za a yi ta kun san dalili zamanin annabi nuhu akwai motoci da yawa an yi mota a lokacin an yi jirgin sama saboda mai ba a yi mota da jirgin sama ba saboda an turo shi kawai zuwa ga mutanensa ko akan jaki da raƙumi zai iya zagaya su yi musu wa'azi haka zamanin adawa haka zamanin annabi lutu haka zamanin sauran annabawa har zamanin annabi isa alaihi salam har zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam addinin bai yi faɗi ba amma wannan karni namu addinin musulunci ya yi faɗi ya cika duniya ya game duniya duk ƙasar da ka sani a duniya in ka je sai ka samu musulmi a wurin tarayyar soviet da da aka ɗauka ba musulmi bayan rugujewar ta abin ban mamaki sai ga yaro ɗan shekara goma yana karanta ƙur'ani mai girma ƙira'atan mutkaratan mujawwada wanda da an ɗauka babu musulmi doka ne ka zama musulmi a cikin ƙasar a wancan lokaci kenan babu inda musulunci bai kai ba yanzu in an ce a tafi china a raƙumi a yi wa'azi zai yiwu idan an ce a tafi singapore zai yi wa tafi kan jaki dole akwai bukatar me akwai bukatar jiragen sama akwai bukatar motoci shi yasa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce to kai bature kafiri akwai kafiran aljanu zamanin annabi Suleiman na hore masa su sun masa aiki sun masa hidima to tun da shi annabi Muhammadu ya fi annabi Suleiman matsayi to ba kafirin aljani za a sama masa bari a sama masa kafirin mutum wanda ya dan dara kafirin aljani dama dama kai bature mai jan kunne aiki ya same ka tashi matsiyaci miƙe ƙeramar sandi ƙera jib ƙera nan kai kuma aka rama kallahu da ala rama shige ciki daga gilas sake AC a tafi a jiya isar da wa a isar da sakon Allah maɗaukin sarki qul hiya lil ladina amanu fil hayati dunya khalisatan yawmal qiyamah ba wannan shine abin da ake cewa zuhudu ba ba daina amfani da halal haramta halal ba shine abin da ake cewa zuhudu ba abin da ake cewa wato ka guji duniya wato shine na farko ka san duniyar ta zama a hannunka take ba a cikin zuciyarka take ba shi yasa addu'a ce mai kyau Allahumma ja'al ad-dunya fi aidina wala taj'alha fi qulubina ya Allah ka sa duniya a hannunmu amma ya Allah kada ka sa duniya a zuciyarmu abinda ba a so ya zama ka ta ɗamfaru da duniya ba ta tuna lahira ina ka fito neman duniya ina za ka neman duniya nan ina kake neman duniya in kai shiru tunanin me kake duniya mafarkinka duniya da safe duniya da rana duniya duniya duniya to da kayi wa duniya irin wannan aure to halakar ka ta tabbata idan ba taimako na Allah madaukin sarki ba duniya sai ta kai ka tabaro abu na biyu yayin da zaka nemi duniyar ya zama kana neman ta ta hanyar da Allah madaukin sarki ya amince ba za ka yadda ko da jahannama za ka tafi bari in tafi jahannama saboda in samu duniya ba a musulunci bai yadda da wannan ba musulunci ya yadda da ka nemi kuɗi ya yadda da kai kasuwanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan kasuwa ne yayi sana'a ya yi kiwo annabawan Allah maɗaukin sarki gaba ɗayansu suna sana'a annabi nuhu alaihi salam ba ɗan zaman kashe wando ba ne yana da sana'a kafinta ne annabi dawud alaihi salam ba ɗan zaman kashe wando ba ne yana da sana'a maƙeri ne annabi wato idris alaihi salam yana da sana'a tela ne wato annabawan Allah suna da sana'a annabi ibrahim alaihi salam yana da sana'a annabi isma'il alaihi salam yana da sana'a shi ma mai kiwo ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da sana'a ya yi kiwo yayi kasuwanci yayi international wato ainihin trade a ɗauki kaya daga wata ƙasa a kai wata ƙasa a sayar can abin da ake da bukata a sayo a kawo nan a sayar musulunci bai hana wannan ba ya yadda ka yi sana'a ya yadda ka nemi kuɗi sai dai abin da musulunci bai da shi ba shine ya zama na zaka iya neman kuɗin ta hanyar da haramun amince Allah bai amince ba zaka iya cin riba saboda ka samu kuɗi zaka iya sai da giya saboda ka samu kuɗi zaka iya sai da ƙwaya saboda ka samu kuɗi zaka iya sai da wiwi saboda ka samu kuɗi zaka zama man na local government ka ɗauki bironka ka sa ka sace kuɗin talakawa abinda ake cewa rai an handamization saboda ka samu kuɗi kana gwamna daga ofis ka kwashe kuɗin al'umma kana ma'aikacin gwamnati ka sace kuɗin talakawa ko kuma ka zama ɓarawon agwagwan mutane kai matashi a kasuwa ko a cikin gari ko ka zama ɓarawon akuya akuyan mutane an nema rasa a samu kai ne kai wuju wuju da ita ba sai inda ka shiga da ita ba a to abin da musulunci bai da shi ba kenan ba yadda ka zama dan kwanta kwanta ba ba yadda ka zama ɗan tashi tashi ba